na'am sai littafi na karshe shine muqaddimatul iziya ko alhamdulillahi rabbil alamin afwan malai ya fara da bismillah farawa da bismillah akwai tabarrukan da neman albarka malamai magabata duk sanda za su wallafa littafi suna farawa da yin bismillah za mu rattaba shi nan gaba za mu mai da shi ba wai farko farko za mu fara yin shi dan yana da mahimmanci ba irin darasin da ake a ƙarshe bane shi wannan an fahimta wannan kawai munasaba shi ta sa yanzu zama na ƙarshe amma darasin mu na gaba zai koma farko farko insha Allah ta'ala malam yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na kuma shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a tare da shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa sallama aminci da salati su tabbata gare shi wa ala irin anbiya'i wal mursalin da shi da sauran annabawa da manzanni wa ali kullin da iyalan dukkaninsu su annabawa da manzannin wattabi'ina jabi'ai lahum wanda suka biyo bayan su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin hayya zuwa ranar tashin alkiyama yawmiddin ita ce ranar alkiyama amma a malai ce baya ga bayan haka fa yaqulu al-abdu faqir ila Allah tabaaraka wa ta'ala wannan bawan fakiri wanda yake nema a wurin Allah ta'ala yana cewa wane ne shi wannan bawan fakiri shine abul hasani wato abul hasani aliyul maliki ash-shadhili an gane ko wato aliyu wanda yake bin mazhaba ta malikiya dan kabilar shadhiliya ghafara Allahu lahu Allah ya gafarta masa wa liwalidayhi da kuma iyayensa wa mashayikhihi da ma malamansa kun ga yadda ake addu'a fi mahanci addu'a da iyayenki ki wa malamanki addu'a a dai a wasu sai an kasu manta da malamansu sai su manta kwarai da gaske wani ko iyayensa zai tuna wani ma bai ma iyayen addu'a kuma wannan babban kuskure ne wallahi kuwa to sai aka yi ce da malamansa wa ikhwanihi da yan uwansa ma wa sa'ir ahlus sunnatil muhammadiyya da ma sauran duk ma'abota ahlus sunna kun ga har da bujiya ta kama ciki ko ke ba ahlus sunna bace a in dai ba ahlus sunna ta fada ba matsala bane ba za mu ce ta fita bai akwai wata ba ahlus sunna ba dukkan ku ahlus sunna ne alhamdulillah yace hadhihi muqaddimatun fi masaili min al yace wannan gabatarwa ne a cikin abin da ya shafi ibada wa ghairi zalika da ma abin ba ibadan ba ala mazhabil imam malik ibn anas rahimahullah wanda yazo a bisa mazhaba ta imam anas ibn malik Allah ya ji kansa da rahama yi wannan ne liyantafi abihal wildanu dan yara su amfana kun ji fa dan yara karana aya eh? su amfana wani hauhun da makamantansu su yara irin ku? sai <laughs> ba saba karanta ba insha Allahu ta'ala yace ina fata da izinin Allah yara su amfana da makamantansu yace lakhastuha inji yace na lakhasu mana nayi summarizing din shi ne wannan min kitabi a cikin littafi na na ciro shi wannan littafin nawa al-musamma wanda ake ce masa bi umdatis saliki wato littafin umdatis saliki ala zahabin imam maliki an gane ko wato a bisa mazhaba ta imam malik fil ibadati a cikin ibada wa gairi zalika da sauran ababen da suka shafi rayuwa malam yace mai tuha na kuma sa masa suna shi littafin bil muqaddimati al-iziyya lil jama'ati azhariyya wato muqaddima ta iziyya. an gane ko na jama'ar da suke azhar azhar kuwa shine ainihin wato babban masallacin nan da yake kasan masar an gane wannan ko yana cikin daɗaɗɗun jami'o'i a duniya inda yake ba wai su ne na gaba gaba ba amma dai yana daga ciki daɗaɗɗu sosai manya-manyan jami'o'i yana cikin kusan a iya cewa goma farko na duniya a lokacin kuma dukkanin jami'o'in da ake da su na farko a duniya a yankin afirka suke zikon allah a kasashen larabawa wacan irin a yankin afirka ko da kasar larabawa ne a afirka ne za ku samu kun gashi ashe mun daɗe da ilimi da neman sai ya kamata kar mu ba mu ba mara da kunya sosai an fahimta malam yake cewa mustamilatan ala ahada asharata baban ashara baban wannan littafi ya kunshi babi babi guda goma sha ɗaya an gane ko babi babi guda goma sha ɗaya ina fata muna fahimta saboda haka a nan za mu dakata akwai abin da nake so in gaya mana duk lokacin da muke babi ɗaya to za mu yi jarabawa a kan shi e ana taɓa gaya muku dama ku ba kamar sauran da tafai bane wannan darasin akwai bukatan a san shi a ganshi a aikace ku sa ma ranku wannan saura za mu yi daga kafa an gane amma wannan in aka yi babi ɗaya aka gama to za a yi jarabawa duk babi sosai rubutu sosai a ba makaranta muka zo ba kowa saboda aka a kula da kyau muna so ne kowa ya zama malama insha Allah bayan da ake yawan yi wa malamai a samu a rage an fahimta sannan ki rika ba kanki fatawa ki rika ba wata ma da bata sani ba amsa ba sai an yi wahalar zuwa a tambayi malam ba cikin dare a buga malam waya ina bacci a tashe shi alan wallahi kaza da kaza ne ya faru sai aka yi kaza yana fata ta amsarta amma idan ana yin haka in muka ce sai an yi babin duka sannan a zo a yi ba a gane ba amma a yi babi ɗaya babi goma sha ɗaya ne da an yi shi ko mun kankanta sa a yi jarabawa a kan shi da an yi ko mun kankanta a sake yin jarabawa a kan shi to shi zai sa an gane ko ba a gane ba wannan darasin na daga cikin darasin da ba ma bukatan sai mun yi sauri a cikin shi ina fata muna fata Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah